to masu sauraro a yanzu haka da kuke gani wannan ita ce wannan akuya da aka yi mata suna ga ta an kamo ta za mu dan ji ta bakin mai ita wanda kuma wannan shine dan da aka haifa yau sa nawa ne a duniya yau kwanan shi takwas to yau a duniya kenan wannan shine dan akuyan da aka haifa a wannan gida na kunkusiya kuma a yanzu haka ga mu muna tare da ita mai wannan akuya ga kuma akuyar a tare da ita tana rike da ita to za mu so mu ji cikakken sunanki Suna na Ruqayya Muhammad Lawai. Mm, daga wace karamar hukuma? Daga wace jiha? Jihar Zamfara karamar hukumar Tsafi kuncin Kargo. To za mu so mu ji an ce kin gudanar da biki a wannan eh, gida naki da kuka sha biki shin me ja ra'ayinki kika yi wannan taro? Gaskiya ne abin da ya ja ra'ayina ne wannan taro sakamakon ina da shekara 21 da yin aure Allah Ubangiji ya bani haihuwa ɗaya eh, eh, eh, guda bakwai amma babu wanda ya rayu a duniya. Sakamakon haka Allah ya azurta ni na siya akuya Allah ya bata ciki. Kuma cikin nan da ta samu Allah Ubangiji ya azurce ta da haihuwar ɗa namiji. Jin daɗi da doki ya sanya ni ne wannan taron suna. Dama tun da na sai wannan akuya na sa mata suna Abida. To yanzu ya sunan ɗan da aka haifa? sa mashi suna Murtala. To za mu so mu ji a yayin sunan da aka yi aka sha bikin buduri dame dame aka iya ci a wannan waje. Gaskiya ne mun yi shinkafa da taliya da wake da makaroni jalaf, mun yi miya mun yi nama mun dan siya fiye wata wanda da Allah ya kawo wajen wannan taron suna ya ci ya sha. To wani irin godiya zaki musamman ganin cewa Allah ya baki wasu 'ya'yan nan a nan gaba? Tabbas na yi wa Allah ya yi mu duk wanda ya zo ɗaukacin wannan suna godiya sakamakon irin su sagiru ɗan najeriya irin su babban yaya irin su malam hassan irin su hudu irin su isiya duk da ɗaukacin mutane da mamana wadda ta bani izini a cikin gidanta ne wannan taro ta goya man baya da zuwa ƙawaye na irin su khadija su halimatu aisha da sauransu duk da daukacin waɗanda duk suka zo waɗanda ba su ji sunayensu ba su yi haƙuri to muna godiya kwarai da gaske